muna gode ma allah ubangiji madaukacin sarki wanda ke da kowa da komi ya sake hada mu a wannan kujera ta ilimi mai albarka yau in banbanta ba watan azumi kidaya muna kwana goma sha biyar hijiran ma'aiki salatu salam daga kasar nan na makka zuwa farfajiyan kasar madina ya yi daidai da shekara dubu daya da shekara dari hudu da shekara arba'in da uku ya yi daidai da wata na hudu yau yana kwana goma sha shida shekara dubu biyu da ashirin da biyu yau ranar nan na asabar daren lahadi da fatan ubangijin allah zai mana muwafaka ya sa mu dace da daidai kuma ya tausaya mana bayan allah masu albarka yau mu da azumi in allah ya so ya yadda sauranmu kwana goma sha hudu ko kwana goma sha biyar iya yawa bi mu da ramadana na wannan shekara mun samu sakiya ubangijin allah ya yi alkawalin baiwa mutane kowace dare gafara da kwaco su daga barin wuta zuwa ga gidan aljanna da daman mu sun dace amma ba san su ba ba su san mu ba ta muna fata Allah sa mu cikin su Allah ya gafarta mana ya sa mu kare lafiya aljanna muke nema ya sa muka fito muna jin karatu ta ubangijin Allah ya bamu wuta muke tsoro Allah ya kiyamu da wuta sa'annan abinda muke bukata wurinsa ne ya yadda da mu ya sa mu kare lafiya a duniya Allah ke mana haka a bayan allah cikin karatunmu na ta'ammulat wanda ya danganci wannan sura mai girma suratu taha ubangijinmu allah madaukacin sarki wanda ya zo da mu bisa ga kan gaba inda ma'aiki ke magana yake ce mana lahu ma fi samawati wa ma fi ardi wa ma tahta wannan shine wanda za mu tashi yau jiya mun sai kan arrahmanu alal arshi stawa bisa kan arrahmanu alal arshi stawa shi muka ce istiwa daidaita yana zuwa cikin ƙur'ani yana da ma'ana mana guda uku mana na farko shine ya daukaka ya daidaita shi muka ce shine ya zo guda bakwai a Kur'ani. wanda je mun ka karanta a cikinsu ne arrahmanu alal arshi stawa muka ce izan istawa ya zo ala ya zo to ana nufin cewa lalle kan ya daukaka ne ya yi sama amma izan ila ya zo yana ba mu mana daban kamar kanda izan aka samu babu ila babu ala shi kuma yana ba mu wata mana daban allah sa jiya mu yi bayani kai gurgudun lokaci to yau za mu je mu dubi al-istiwa daidaita bisa ga kan kujeran al'arshi kamar da hannun malamai suka yi bayani me abin nufi a wannan wuri bayan allah abin nufi a wannan wuri maganganu ne masu yawa a wurin maramanmu na anin alkur'ani na nufi masu fasarta mana littafin allah mai girma shi sada za ka koma a cikin wurare da dama shi ga ubangijin allah yana faman kaimu zuwa ga anin manufa wanda zai taimaka mu fahimtar mu don mu kare lafiya shi yasa game da al-istiwa an tambi imamu malik ibn anas radiyallahu an an al-istiwa game da daidaita shi ya ce mana al istiwa ghairu majhul wal kayf ghairu ma'lum wal iman bihi wajib was su'alu anhu bid'ah malam lokacin da aka tambaye shi yaya Allah ya daidaita kamar da muka karanto su zarafa guda bakwai jiya shine aka tambayan malam imamu malik yanzu yaya Allah ya daidaita she malam ya ce idan an ce abu ya daidaita ai kowa ya san me ake nufin daidaita bai ma'ana abin ya an yi sama ya soyi daidai inda ya dace da shi bai bukata wani dogon bayani ya ce wal kaifu garu ma'lum amma yaya Allah ya daidaita bisa kan al'arshinsa wannan ba abin sani ban don yana cikin ilimin gaibu shemala ya ce as-su'alu anhu bid'a ya ce tambaya kuma game da wannan bid'a ne ai kana son ka kirkiro abinda ba shi nan ko ko ya fi karfinka mai yasa aka ce mai bid'a malam ya ce mana idan aka ce al-istiwa'u fil lugha daidaita a cikin lugha ya ce al'ulu shi ne sawaita da hannun sama-sama al'irtifa ya ce wa yi tulaku ala su'ud ana kuma jefa masa hannun mana su'ud shi ne hauhawa walistiqrar sa'annan da tabbaci bi mana ka hau ka kai kimma inda ka kai ka tabbata kai ne baka zuwa kasa shaidai kai sama balai inda allah ke bayan shi ba wani abu kuma to shi sa daga nan shi malam ya ce ma'anan alkaifi majhul ma'anan yaya Allah ya daidaita da malam ya ce majhulun nan malam ya ce sabida mutanen kwarai na sabai da suka zo na munzon Allah su ba su yi tambaya game da ita ba shi sa kai kuma me yasa ka tambaya shi yasa ma'anan as an anhu bid'a idan za ka tambaya ya zama bid'a don magabatanka na kwarai ba su tambaya ba bari a yi musu bayani shasa in kai ka tambayo ka kirkiro wani ya ishe ka kurum a ce Allah ya daidaita amma tambayan mutum yaya Allah yake Allah wai yana da hannu she ka ce ya hannun Allah yake kana son a ce maka yana da yasa biyar yana da dama wannan ba batun ka bane an ce yana da hannu hannun ya dace da sarautansa da allantakansa shin sa ka yadda yana da hannu bi mana hannu shine abin da ke iya yi ma abin da kake bukata to Allah kuma yana da irin wannan hannu yahudawa da za su yi zancen banza bisa kan ubangijin Allah shi suka ce mana wa qalatil yahudu yadullahi maghlula Allah ce hullat aidihim yahuda suka ce ai annun Allah kafaffin hannu ne bi ma'ana hannu ne wanda yake yana da kwabri hannu ne wanda yake bai sakewa hannu ne wanda yake rowowin hannu ubangijin Allah kuma ba haka bane to shi sa bayan Allah wannan shine gwargwadon abinda malamanmu na kwarai suka anin ba mu labari game da wannan al'arshi wanda muke magana a kanta al'arsh idan aka ce al'arashin allah babban halitta da allah yi kenan halittan sama bakwai da halittan kasa bakwai allah ya riga ce mana na khalqus samawati wal ard akbar min khalqin nas halittan sammai bakwai da kasai bakwai ya yi girma ya yalwa ya fi halittar mutum gaskiya ne mun gani mun shaida ta ubangijin allah na nuna mana al'arshinsa da ubangijin allah ke sarauta a kai kujeran sarautansa gadon sarautar ubangijin allah shi ne babban abin da allah ya halici ba abin da ke da girma da ke kujerar allah za ka gano haka lokacin da za ka kiyasta inda Allah ke aje kafansa daya kurum ya fi dunkulin duniya da saman mu duka da mu da duwan abin da ka sani girma to she a ce kafa kadai kurum kenan ya fi wannan to na ga shi zatin kansa izan zai zauna ashe kujerun nasa ko abin zamansa na sarauta ya yi girma ya fi duk abin da hankalinka ya san wannan abin mai girma ne shi yasa ubangijin Allah ya ce mana a'zamu makhluqatillah babban girma ai mafi girman abin da Allah ya halicci ne al'arshi kujerar sarautar Allah bayan Allah wawa fauka sama'i sabi'a kuma al'arshin Allah yana farbisa sama anin sama na bakwai nan da yake shi sa shi ne daukakakken halitta da ubangijin Allah ya yi fafil hadisi lalzi rawu bukhari an abi huraira hadisi ingantattar an samu ta littattafan na buhari a wurin abi hurara radiyallahu anhu qal yace mana qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ma'aiki alaihi salatu wassalam yace inna fil jannati mi'ata daraja yace a cikin aljanna akwai daraja dari ai masai masai dari a'addahu Allahu lil mujahidin wannan masai masai har daidai dari nan Allah ya keranta shi ne ya gyara shi kurum ga mujahidai shasa in kai ba ka cikin mujahidai ba ka ciki wannan matsayin nan da Allah zai bayar na masu yi ne don Allah mujahidi kuma idan aka ce jihadi yana nan kashi uku muna da jihadu kalima muna da jihadu nafs muna da jihadu sai akwai jihadu kalima jihadi na magana kamar da muke yi wazi khutuba karantarwa sabida Allah kula da anin malamai almajirai haddatar da su qur'ani wannan yana cikin jihadu kalima yi ma mutane nasiha jihadu kalima hutuba jihadu kalima idan iren waɗanga duka ana ce musu jihadu kalima sa'annan akwai jihadi na biyu shine jihadu saif jihadi na takobi ka rika wuka maki ya rika wuka ya dasa ka dasa kana neman kashinsa shi mai na neman kashinka in ka kashe shi ya yi wuta in ya kashe ka kai aljanna wannan ana ce mata jihadu saif ko bindiga ya halba ka halba in ya halbe ka ka mutu aljanna in ka halbi kafiri ya mutu wuta wannan ana ce jihadu saif sannan akwai jihad wanda aka ce mata jihadun nafs shine alin kare kanka da kanka gabarin abinda ubangijin Allah bai so ya same ka a kai. malamai suka ce wannan yana da wuya ya fi jihadi guda biyun duka Shan yasa ma'aiki alaihi salatu salam lokacin da ya raki arna ya gama ya kansu ya ce to yanzu mun gama da gama da karamar jihadi yanzu sauran babban jihadi Wanne ne karamar jihadi shine yaki da aka yi irin badar irin uhud tabuka ahzab muta qadisiyya yarmuk aini jalut waɗanga yaki duka inji annabi ya kiraye su karamar jihadi sai ce sauranmu babban jihadi aka tambaye shi wanne na babba ya ce ka hana kanka barin abin da Allah baya so shi ne ubangiji Allah ya kai bayani ya ce duk wanda khafa maqama rabbihi ya soraci sayuwan gaban ubangijinsa wa nafsa anil hawa she ya hani rai gabarin abin da take so to wannan ya yi jihadun nafs shi ne babban jihadi zina ta kira ka ka ce a kudi ya faɗo cika kauntinin naka baka san inda ya fito ba ba naka ba ne ka ce a a baka anin abin da aka baka kana gaba kan hanyar shi bane ka ce a wannan shi ne jihadin nafs ka anin je zuwa ga masallaci ana sallah ka gaji amma kana sai kana ta yi don ka san inda ka gaji daga kasuwa muddin kana samun kudi ba za ka gan gajiyan ba to haka nan kana sai gaban Allah ba za ka ga gajiyan ba wannan ana ce mata jihadin nafs wayanda ke da su kuka zama ba ka zalimtansu kana zama alkhairi da su jihadin nafs matatakinka kana zama adalci da su jihadin nafs yaranka kana zama adalci da su jihadin nafs duk wani abin da ya kamata ka aikata ya faranta ma Allah rai kana aikatawa jihadun nafs duk abin da zai bakanta ma Allah rai baka aikatawa jihadun nafs in Allah ya leko duniya yana son ya ga mutane masu son sa shan same ka ciki a inda ake bauta in ya leko bai son ya ganka inda ake sabon sa bai samun kaurin jihadun nafs ta sa jihadun nafs ita babban jihadi sama godan ga jihadi guda biyu da suka wuce shi ne ubangijin allah ya ce mana a halishin ma'aiki salatu salam, yana ba ni da kai labari ya ce wannan daraja darin nan a cikin aljanna take amma ba na kowa ba ne na mujahidini ne wanda ke jihadi sabida ta da tutan allah she bayani ya ci gaba ma'aiki na ce mana ma bai na darajatayin ya ce izan an ce akwai daraja dari za ba masu jihadi annabi ce daraja daya kan ka gama da shi zuwa sabuwar daraja kama na samani wal ard kamar tsakanin sama bakwai ne da kasa bakwai ai daga nan har ka shiga cikin girgije ka fita ka kai sama daraja na farko kenan cikin daraja dari to irin shi haka haddari ashe darajar nan da ke cikin aljanna ya fi duniya fadi da girma ya fi sama bakwai kuma fadi da girma shi yasa da aka ce madayan kafiran jiya irin su rustum aslim ka musulinta laka mulku duniya wal akhira sarautan duniya da lahira naka ne ai za ka dawwama kan sarautanka cewanka ka musulinta bai sa a kwace maka sarauta cewanka ka zama musulmi bai sa Allah ya ce ka bar sarauta a za ka ci gaba da cin sarautanka kana musulmi ka kuma zo kiyama kuma ya baka sarauta bayan ya baka sarauta ya baka aljanna wannan aljanna nan har samawati wal ard gajercinta kaman sama bakwai ne da kasa bakwai she kafiri yayi dariya yace inda aljanna na kenan shi ne kamar sama bakwai da kasa bakwai to kaya da ya rage na suke na mutum guda wato yana kai matukan mamaci ya za ce allah yi wannan na za samu duniya na aka aje ta shan ubangijin allah ya bar aka bashi jawabi izan dare ta shiga na rana ya ce ta duka iko ne na su ubangijin Allah shi sa iya ce maka ya yi zai yi ga kanan gudan kato inda Allah ya sa babanka ya sa ka cikin cikin mamanka masassan wuri ne amma ko rana da baka taba komple kamar wurin ya musu ba haka ka saurarin kana jujjuyawa hakan ya cika mutum aka saga idanuwa da komar sannan aka nyago kafafuwanka aka hada maka kashi sannan aka bara yanayinka mace ne ko namiji ubangijin Allah yana wannan duka kana cikin hanji kankani da ce yanzu za ce a fite shi daga cikin man ka gani shi za ka gane shi kankani ne in ka sa bakin kama bai kai nama siri ba amma ciki ka kwanta tunda Allah ya barka kwanta ciki lafiya lau har ka fito lafiya ashe yana da iko ya iya yi wannan ababa da yake gaya maka in kiyama ta yi to shi sa lokaci da ka zo duniya za ka rayu cikinta kana a cikin wadata walallen wuri shi a kuma je a sa ka cikin uwarka na gaskiya shine kabari Randa za a sa ka cikin kankanin wuri na an saga ne abu da an cakale ka ciki abin mamaki shine ubangijin allah madaukacin sarki in ya kalle ka ya burge ka ka ji dadinka sai ya bude maka anin kabari girmansa ya fi duniyan ghana da anin afirka girma na kai kadin a cikin kabari ashe akwai walawa cikin kabari ya fi duniya amma wake walawa shine khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa wanda ya sauraci saiwan gaban Allah ya hani ransa ga barin abin da rai ke so selfish desires kanata ta shi Allah maka wannan ababa Allah ke mana wannan matsayi da annabi wannan magana kare ya ce kun gan daraja daraja gada za a bayar ba karamin daraja ba ne shi annabi da kansa ya ce mana fa idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus idan za ku tambi Allah wuna ku tambaye shi aljanna firdaus domin ita ne sakasakiyar aljanna wa a'lal janna kuma ta fi aljanna duka daukaka wa fawqa arshin rahman ay fauqahu arshin rahman bisa kan aljanna ta firdaus Allah ya dora kujeran sarautansa shan sa sarautan Allah shine inuwan aljanna na firdaus a shalalle abin nema ne shi annabi ya ce tufajjiru anhar janna a cikinta koramen aljanna duka ke kai kawowa bi ma'ana in kana cikin aljanna ta firdaus za ka ga alama ya allah ke hada ruwa na dadi yayi ke hada merinda pepsi coca-cola ya hada maka su anin sprite ya kawo su zonkom ya hada ya kuma je ya manta ya kawo su anin a sunan shi sobo duka hada ga sunan dai ya allah ke hadawa in ka je can cikin firdaus za ka gani amma ba aljannar firdaus ka shiga ba sai dai ka ga ya zo kana shi amma na ke fitowa ba ka gani shi sa ganin ya Allah ke yin shi shi ma wani dadi ne daban special na mutanen firdaus Allah ka samu alfirdaus shi sa na ce mana idan mun tashi roƙon Allah mu roƙe shi alfirdaus akhraja ibn khuzaima fi sahihai dan khuzaima shi ma fito mana da hadisi ingantacciyar, an ibn mas'ud shi ma samu saurin dan mas'ud radiyallahu an Allah ya masa yadda qal ya ce bayna sama'i dunya wallati taliha 500 am ya ce tsakanin saman gana duniya da muke ganinta da sama na biyu tsakaninsu akwai tafiyan abin da ya iya gudu sosai ya fi komi a duniya zai yi wannan guduwa to amma in an doki wannan abin aka kai sama irin guduwan haske domin guduwan haske shine mafi saurin abin da ke guduwa shi aka doki guduwan haske aka ce ya yi tafiya daga saman farko zuwa sama na biyu wai ya yanka shekara 500 sa'an nan ya iya kai 500 years daga saman farko zuwa sama na biyu tafiyan 500 years da abin da ya fi komi guduwa shi yasa ina ko abin da ka yana guduwa yau in ka kiyasta shi to inda shi za yi wannan tafiya fafan da diyas za fita sama na farko a je na biyu afta na biyu zuwa na uku haka afta na uku zuwa na hudu haka afta na hudu zuwa na biyar haka afta na biyar zuwa na shida haka afta na shida zuwa na bakwai haka daga can na bakwai nan nan ne al'arshin Allah yake to daga wurin kuma zuwa al'arshin Allah akwai tafiyan abin da ya fi guduwa sosai shekara dari biyar bayan shi akwai kauri kuma tsakani kaurin nan da ke tsakani kan kayyakan yanka boda cikin kaurin takan nan shi kuma ka shekara anin dari biyar za ka iya yi wanga masayi wake wannan wanda ya wannan magana Shi shine ubangijin Allah madaukacin sarki A shalin kan abin ba sauki ba ne. ba abin wasi ba ne ya kamata a kula don a kai mun ganowa abinda ubangijin Allah yake bukata a wurinmu don mu iya mu kare lafiya shansa bayan Allah masu albarka a lokacin da ka kawo ƙarfi ma'aiki ubangijin Allah ya bar mun famci kaman wayan ga tafiyu tafiyu ba sauki ba ne ba abin wasanni ba ne abin a kula da shi ne kuma a yi jan ido a wuri Allah kai mana muwafaka kuma ka samu kare lafiya bayan Allah shan ubangijin Allah ya ba mu labari ya ce wa baina sama'i sabi'a wa bainal kursi a ta'a in ka bar sama na bakwai ta ƙarshe ta ƙololuwa daga wurin zuwa inda sidratul muntaha yake akwai tafiyan dari biyar wurin duka annabi ya yanka shi cikin dare daya da ya kai sama na bakwai wurin ne anin darajar malaika jibril ya kare dama da za su suna fira ne a lokacin da suka kai wannan munzilin she annabi na magana bejin ana hansa masa da ya juya she ya ga jibril can nisa she ce masa ya jibril a haka za ya turukul khalilu khalila ya kai jibril haka masoyi ke barin masoyinsa babban magana babban magana shi jibril ya ce masa ya muhammad sallallahu alaihi wasallam innaka in taharrakta iktarabta wa ana in taharraktu ihtaraktu ya ka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga daidai inda nake sayin ga ban taba wuce wurin ba kuma nan yi wasa na wuce na kone amma kai in ka wuce kana kusantan allahnka ne shi yasa ita tafiya haka kai zuwa ga inda ubangijin allah ke bukatan ka annabi ya yi tafiya ya yi tafiya ya zo kai wurin babban bishiya shi aka ce ma sidratil muntaha itacen da bayan ta wani abu kuma daban me ke wurin macen nan aljanna karama tana wurin ana ce mata jannatul ma'wa ce sa Allah ce indaha jannatul ma'wa shine lawarankin aljannan su kenan yan kasa kasa ta mu ba mu san wanga aljanna amma shin nan ma ba sauki bane shin nan ma ba sauki bane kuma ba samun shi shaida irin zuwa wurin karatu haka shaida bautan Allah shaida taimako shaida fidda arziki shaida anin kula shaida anin nuna damuwa shi ke sa a dace da wannan masai allah ka yi mana kariya al'umma musulmai to daga nan ake ba ni da kai labari cewa ya kamata a canza cikin kula da wasu ababa waɗanda za su iya taimaka mana albashin su kai mu inda muke bukata to wannan shi ne abinda wannan aya na ar-rahmanu alal arsh istawa ya kunsha yanzu mu je aya ta shida a cikin wannan sura mai albarka Allah ya ce mana له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت ce mani da kai. lahu ma fi samawat duk abin da ke cikin sammai bakwai nashi ne saman gada na kira na farko na biyu na uku kuma duk waɗanga sama da annabi ya je mala'iku ne birjik sun cika hadisi wurin muslim annabi na ce mana abbati sama wa hukkalaha an ta'itto ya ce ai sama ta yi nauyi kuma ya wajaba kanta ta yi nauyi mai yasa annabi ce mafiya mawdi'u arba'in asabi' illa wa malakun sajidun auraka ya ce bangan inda kafa hudu zai saya a sama fashe na ga mala'ika yana sayi wurin in ma ya yi sujada ko ya rukuyi kuma ka duba ka duba nauyin mala'iku mala'ika guda ya doki nauyin duniya ta rabi kamar irin su jibril masu iya dokan amata dai cikin amatan shi suttumi'a yanzu an yi jirgi aka yi mai eh, injin shida goma sha biyu shi ana mamaki a ce ga babban jirgi da ya fi kowane jirgi da girmanta duka ana alfahari da ita wata rana sha a ga wani kifi ya bullo rabin shukurum ya fi wannan jirgin sama girma kifi izan ya yi haka kurum cikin teku shi raba ruwa biyu ubangijin allah wannan in ya yi sama in ya dawo da anin bundinta na baya kurum shi ga ruwan da ya dibi sama haka da a ce ruwan ba cikin teku ba ne za a wasa shi cikin akara ya cinye ankara dabba daya ubangijin allah wannan a shekhalittar halittar mu ba kamar bane shi an tabbatar mafi girman halitta duniyanmu na kasa bai iya doki shi yasa saka shi cikin ruwa shi nan kake samu su al'umma musulmai ta sha ubangijinmu Allah madaukacin sarki ce maka lahu ma fi samawati wa ma fil ard yace abinda ke cikin sammai bakwai shi ne kowane sama da annabi ya shiga sallasallam she ya gan mala'iku ya gan annabawa kala-kala wanda ya samu labarinsu da wanda bai samu labarinsu ba she sa in ya gan mala'ika she tambaya waye wannan she mala'ika juya ce mai wani kenan in ya gan ba annabi she ce waye wannan she mala'ika juya ce mai annabi wani kenan she sa annabi muhammad sallallahu ya ga annabawa duka a masu ba su gane shi ba dole ya zama shugabansu ya kuma ba dukansu sallah a kasan falastin kan yaje zuwa ga sararin samaniya ya je aka ba shi sallah yana dawowa ya ga anin abokinsa mai yawan anin mutane annabi musa ne salatu salam ya ce mai allah ya baka ya ce sallah ya ce na sanya baka ya ce guda nawa ya ce ya ba ni salloli hamsin 50 one day five ma muka kasan nan annabi musa mun gode maka ka gane mu da kyau ka try sosai annabi musa da ka da mun shiga trouble ya kamata mun kai kiyama mu je mu gode mai biyar ma kenan ya aka kare al'umman musulmai ya ce nawa ya ba ya ce 50 ya ce koma ba su iyawa koma wurin allah ni na ce dai ka gaya mai mutanen ka ba su iyawa ya je aka rage goma yana jin daɗin an rage goma ya kai musa ya ce nawa ya ce an rage sauran 40 ya ce koma ba su iyawa ya koma aka rage tan ya sauran 30 yana jin daɗin an rage ya ce nawa ya ce an rage 20 shi sa sauran 30 ya ce koma ba su iyawa ka annabi musa shi kana so mu wallahi yana so mu ya fi mu da mu haka ya dinga koma wala ka kai goma da aka kai goma ya ce koma ya ce ina kunna na ce koma wani batun kunya ne allah mu ne je ka gaya mai ka san na ma kalimullah ne inda annabi ya ki komawa da ya kira allah ya gaya masa da dama abokin allah ne wurin fira sun fira har sun samu ka san da fira ya yi dadi ya yi dadi ya yi dadi ne kurum ya ce allah an taura na ta fira ka ba ganin ka barin gane ka mana ina fata na ganowa ya sa ka cin ka nemi mata da arme in an baka ka bar yawan zuwa fira in baka bakan ka duba ka baro ba gane musa zai baro ba da firaye dadi ya الله أرني أنظر إليك قال لا تريني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ndega kama annabi Musa na so je fa to shi sa in kana yawan zuwa wuri yariyar nan in ba imani ka tefa in ka tefa kuma ita mata ce marhaba to kan ka duba albarkan aure ya tuma in an kare aure shehe da juna ba ta taba yadda da ka kuma kai kuma ba ka taba yadda da ta kuma don tun da ka yadda ka burme ka shiga ita ma ta bude maka to haka za ta dinga tunaninka kowane mace ta bude hannu ka shiga ce sa har ta zo ta ganka da kanuwan ma shi tana dautin ta ganka da mamanka ma tana dautin domin da haka aka fara ina fata kuna gano ba amma ba ka taba ba ta taba ba ba ka more ba ta moru ba to ran da kuka hadu to trust da ke tsakanin ku hal aiki ya ba ka taba shakkanta Allah kai mana muwafaka shi yasa lokacin da annabin Allah Musa ya nemi ya gani Allah Allah ya ce lan tarani fira da mu yi da kyau a duniya kana doron kasa laifi na gudana ka gani Allah bai amma ba zan tilasta ka ba zan yanko maka kadan cikin lamari na ka gani din kai ya ka saya to lafiya loli na fito ka gani ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه duba wannan tudu zan ba shi kamar trafgeta na mota ba ba zan gulla ba zan ba shi in dai tudu ya iya ya saya to ina bullo kai baka ganni da tudu ya samu flashin kurum shi ya to inda su tudu sun yi ragargaza to na ga mutum da kashin shi da bulgu zani kashi ne zama gari shi sa rikicin tudun nan kurum shi ya rikitar da musa har ya sume haske da tudu ya gani kara da tudu ya yi ya rikitar da musa hal musa ya suma falamma afaka da ya farfado daga can koma kala shi ce subhanak allah ka kaka mu saura da fira na ah, ba mu wucewa firan ya yi tubutu ilaika kuma na tuba ban kara tambayar birin ganka kuma wa ana awwalul mu'minina kuma ni da farkon mumini da ke tabbatarwa kamar allah ba ganin ka muddin ana duniya bin bin ta nabi musa ulul azim original ne sheshe ce maka yi, kai ya za ka ce yayi sai ka ji showali makarecin banza hal shi ya ga allah har ya je wurin allah har allah ya kira shi har allah ya doke shi shi na faman juya wasu maganganu shi kore ilimin da shi ke da shi kowa bai da shi don ya yi karya shi ai mun ilimin mu nan daban ne ba irin nasu binto yana yi karya kenan da ya ce irin ilimin ku na hankalinka bai yadda Allah kai mana kariya